sensibilisation, distraction. Studio Kalangu, 5 ans au rythme du Niger. Bonsoir et bienvenue sur un nouveau numéro de Tous à la Fada, votre émission des jeunes. Pour ce numéro de Tous à la Fada, eh bien, notre sujet du jour porte sur le don du sang. Le sang, un liquide biologique vital qui circule continuellement dans les vaisseaux sanguins et le cœur, notamment grâce à la pompe cardiaque. Le corps humain contient de 5 à 6 litres. Les accidents et plusieurs facteurs peuvent être des facteurs de perte de sang. Une perte qu'il faut à tout prix compenser car le sang est indispensable pour le corps humain. Un simple geste peut sauver des vies. D'ailleurs, plusieurs milliards sont mobilisés par les pays pour faire la promotion du don de sang. effectivement, nous sommes exactement où Monsieur Lee, vous êtes euh, chargé de la promotion du don de sang. Nous sommes où, monsieur, s'il vous plaît nous sommes au centre régional de transfusion sanguine de Niamey. Et le centre est situé exactement où, monsieur Exactement en face de l'hôpital national de Niamey, euh, en face de l'NSP de Niamey. D'ailleurs, ces derniers, ces derniers temps, de nombreux messages de Niger circulent sur les réseaux sociaux appelant les populations à donner un peu de sang pour les malades au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Tanti Fatih Lankondi. Nous vous souhaitons la bienvenue sur cette émission. Erdi réseaux sociaux bon Gorien Gogsan amma arawo iman baran hagodi vous êtes régulièrement ici aran karam aran kuro noram funi faba irgo garan ku bene émission ay sabo izo ay sabo ay sabo mm, D'ailleurs le géant américain Facebook propose sa collaboration le réseau social et le Centre national de transfusion sanguine ont annoncé le 5 août 2020 le lancement d'un nouvel outil pour encourager le don. Désormais, toute personne au Niger âgée de 18 ans à 65 ans aura la possibilité de s'inscrire en tant que donneur de sang sur Facebook. Prenez l'exemple sur nos aînés. Et nous avons le bon exemple sur cette émission. À l'instant, vous l'avez écouté. Il s'agit bien évidemment de la Tata Fati Lankonde. Mais pour nous jeunes, donner notre sang est un acte qui nous fait peur. Disons-le franchement. Docteur. no jeune no mela to am bisen ga am ka hajja do hajja sava matini ginen se ir mer kurono aga hamburandi mela o me no ni sa asin hamburandi sen gasan dibakain. bakain me dirli misali ga jeune ay agi hamburandi manci jeune hinni ba Nyaazi nay da furtage bura kunna humburandi dinne bura sam kagin kurono agin se ha huh? ai kai ne ja kan gwai sunan bai no ai mu bu Docteur bako kurno yanwo taligara a a dondi kurno yan tali kurno sara kan Gomni gwamni kan borga duga hamose da gomni kan borga te borais quant à ceux qui nous suivent et nous écoutent vous pouvez participer à l'émission à travers vos commentaires sur le site www.studiokalangu.org tout ça, la fada, c'est 35 minutes d'échange. Les musiques et de chronique. Mes amis, vous êtes prêts J'espère bien. Vous êtes OK Super, on peut aller. Décollage imminent. En attendant le thé, Manga ici Chayo, Zarga, Zarga, nous, on demande l'émission avec nos invités qui ne sont plus à présenter. Nous sommes avec euh, docteur Dr du centre. Vous êtes euh, chargé C'est Monsieur Li, centre régional de transfusion sanguine de Niamey. Je suis le responsable de la promotion don de sang au centre régional de transfusion sanguine de Niamey. Nous vous demandons de lui faire un maximum de bullets, s'il vous plaît, mesdames et messieurs parce qu'il sauve des vies de jour comme de nuit. Fait, S'occuper de la promotion, sensibiliser les jeunes et même badoter parce que rien n'est bon avec eh ben, carni bon effet. Eh, haja fatilan konde matarango haja ban samay wallahi zo alhamdulillah Barakoul kulgir koy Ça va, age arango la ce ciyango ga gatonan di parce ah, que na ngaran sai na ngaran sai so rizqo na se. sai ah, amma arango arango o oh, irgo dai garan irgoy loktayra mirgo gunmat kanar go da tom tese chin kain fo o kai gunizan katara di kiris fam kirine tumba pun polonde nate labari eh, ngono ngi bayim teni se baram tesi kain fo to kom ni wo ay izo kwasano wallahi wo niz kwasano ay go kwasano ay gate ay gate ni se tesi kain fo nya to nimba nunwa tele sahel juwa juwa ma uten gwari chwanti dine juwa na kaniba songi ti labari mu fo <laughs> an zuma dai se ai don ga marame Docteur Bako, tu n'es plus à présenter, tu es un habitué de la FADA. Docteur Bako, nous te souhaitons la bienvenue sur l'émission. Comment tu vas Merci Dondi, je vais bien. Tal cool Sega. J'espère que tu vas bien aussi. Ouais, je vais très bien. Super. Eh, docteur Fomborago, émission. Maintenant, Albora, ça va bien es un bon présentateur, c'est là euh, Oui, ça va. Eh, eh euh, docteur Agali Ibrahim. Docteur Agali Oui. Kain Gabo. Kain Gabo. Le couro <laughs> circulé. Le couro normal. Adia, comment tu vas Ça va Alhamdulillah. Tu vas te présenter euh, Boubacar Amadou amma kai shayo no ka san shayo to kwara kai bare zai hajiya san kuna wani kai ga mata na ginin si samira tu bubukar na ma samira mm, mm no kungiya jin borno wala james ayo james jin borano james no ti misali ga iphone zanga wai borai do wan jiyai kango loktor tarai chewyen wote mhm. wal kango loktor tarai goyo wote mm. ngai no ina kam dan cer bara. sanga wo bor danjey ndirum do naran se wo bor danji ko be seme iye iye <laughs> na na na eh. mace ma iko wo bor danji basu do soro wo bor danji mace kama maza mata kama maza kama maza to nga ko ay cire ko ngandam mudum bi ko mati diginen <laughs> ko ay cire mudum bi <laughs> ay ma yoge ta ami gado numo lo kolizo no ay mo lo kolizo no jeune nugo lo kolizo ay go lo kolizo ko ne ay go membre james nugo membre james mm. ta sanno bande no <laughs> la première question donner son sang est un acte de courage chez les jeunes n'est-ce pas mm -hmm. Non. Certains jeunes hésitent toujours. Alors, vous vous occupez, mais celui de la promotion du don de sang. Dites-nous, comment est-ce que ça se passe avec les jeunes Ils sont toujours hésitants. Comment est-ce que le, le message, comment est-ce que vous véhiculez le message Dites-nous. Oh, so mobilisation wallahi hmm. oh, girbe Voilà. alhamdulillah moto moto Sans ir quoi idono ir mi sensibiliser bore kan yarda sambu kande surtout son kan kalangu de media vraiment i sintir girga alhamdulillah irgoga di haya goga te de imma misali ga agogate mun duma gogata ni bai hay kulmo mos mosono a matkan d'un coup comme ça là quelle est la demande du sang par jour La demande, elle est vraiment très forte. Parce que vous voyez, tout ce qui est Niamey alentour, c'est ici que ça vient chercher. Donc il n'y a hmm. pas un autre lieu où on peut vraiment servir du sang si ce n'est pas ici au centre régional de transfusion sanguine de Niamey. irma Monsieur lisano irma ka Hajia, fatilan kondedo Hajia. irdi misali réseau social bon jirba bande wo boreygi kuri ha in fundi an fa borom nenge burago loktor kwara won kuro o plus no o no a plus no a kal ku mu ku ne nga nagudu barkan no aro binde aran go do no zera misali ga aran tun da aran bar ne jir marginde deja karangara zamin da aran fakare oranten mm. jiru wai cindi dantara no kan aran tun kan aran go ga aran kuro no aran go fa ba wai ifo tenu goga aranno courage o il faut no goga aranno volonté wone woccina jiro woccindi du karango kurka est ce que kuro karango karra ana il faut karanga to aizo jeune mu duga ma hay mm-hmm. jeune wo hangan fa eh matkai ni ci ni se ay ne sindu noru kanga jingare cina ay sindu noru kanga docteur kwar cina ay sindu noru kanga daite amma irkoi ne no haifo kan a kayan a sai kulsarai se hambar ka dai an ba ni tontone se nga ka ti nga ka kuro ay di kan kuro no yango aga fundi yan fa nga ka kan za 2005 ay koy se dav ay te test yan haya ka negatif ay ne to fati ni mo ni yini kan ni kokaro nin dun yi ba funara nga ti kan ay ka hospital wato din sad nongo isaka kal hospital ay sintin kali kai nongo wote in feri handu tachi ka handu tachi kulu ay go niger ay si niger da handu ta kyato ay go koy gano to anya ay maani sannu docteur bako irmu rebondire nya sannu bon ane handu taci gika handu taci yani ga misali ga dai tunai mai kuro no a gwanda mo misali lokaci gika lokaci kai mai manu wallahi gin kai mai no kuna suwe mai ka gano wadda ne baran fama ne zama ra ya adai a ah, abada eh, kuri matkan ki don di ga hamra na ga windi Eh, ga hamura mu kaga windi imano wali musano da ta girbi eh, zangun da waranka ga hamu a gabar mai ya dinga dabar ga kurino matakan tantini ci wai borai se handu ta cika handu ta cino alborai se handu hinza ka handu hinza bor ma bare ni go lokaco kan go giri eh, giru wai waranka kan sin da ihinkara ga kwai giru wai dura bore kan go lokaco dira kan gonda puwa kan ga bisa 50 kilo kan wai borai se kansi uh, eh, kansi gidi nyumandi kansin da gunde kansi gananandi way boray se matkayni ki handu taci ka handu taci no kuryon no yon wagati uh, eh, al boray se mo handu hinza ka handu hinza ha irma wadin docteur uh, agali zade kan mikra boray guga passe kersenu fad sanino alman chad amme amme fad sanino docteur agali quelles sont les dispositions à prendre avant de donner son sang Et les dispositions à prendre pratiquement pour un donneur que ce soit eh, un débutant ou bien un donneur régulier. Hmm, le maximum, c'est comme on le dit, si on doit se référer par rapport aux critères de don de sang. Donc, si on estime que les, certains préalables, c'est-à-dire eh, l'âge, eh, ou comment on appelle ça, pour les femmes, ne pas être dans les trois périodes qui ont été un peu citées, c'est-à-dire la période d'allaitement, la période de gestation ou bien la période de menstruation. Ça, je dirais que ce sont les préalables. Je dirais pour quelqu'un qui se veut d'être donneur régulier, c'est de contrôler au maximum, si je peux le dire ainsi, sa santé. Comment contrôler sa santé En évitant certains eh, eh, comportements à risque, c'est-à-dire eh, qui pourraient bien évidemment exposer aux maladies sexuellement transmissibles ou bien à certaines infections. Merci, docteur. On va revenir à vous dans un instant. C'est le premier tour de la table. Les disants de Diane. Eh, to kaimina har ma fiska no bo danjan no ala numo nugo kunja jin kanga misali ga ha du wai borai kan yango medicine chawyon do ara ara mhm. ara wo matchina no arango ga borai bon ai ferinda parce que sonda matinaro arango ga wai borai mobiliser da im kaginga kureno fondon do fondo fono aran goga gana gi bonga feri parce que no made bo docteur famandir se mission go bon manti wo bor kundo gingan kurono bar kan do gonde kan misal ga goga di ayla wal mo binde bar kan goga nanan mat kinan waro aran goga fak aran goga chapa aran chalo boris lokaci ka lokaci irgire ahantumi yante postiyante mhm. facebook yan bon whatsapp yan bon irgi video wa zayante misali ga rezo sosio o oh, rezo sosio din bon mm. irgi video wa zayante irgi faman di borai se kam manti hankani ne filana baba te accident mm. waka guno kuri ima fa ba wato shino borai him go guno ga tumbi hinai aba ba ganja haw al kirkare gormo korfo ga dai na kan wala da man tani susu be nigi digo zura ngiten su ba duwa nga irgi faman di se kan hayadi ne In ka koy gono kuri bor fose din bora kul gana ga ka bora gi mil kan ta ka ngai gano ngai wo gai gune jinne ise im ka koy gono imin ngai gano ai wo dai before da im im tomorrow nan go kai go gwai ai ne bora se wo ka irin koy gano ina ise ai kilo mar gino gano ai ne se 50 kilo meno igno ina ise to ai wo kilo mar gino gwai se ani se senkanto bon kain fone dake ha kai ni ya dinno no to senkanto ay borai babi sa ay gon bori ga kai gi windi windi to mu ko da mo saku ni da mo saku ai na se ai na ai ni sai kai na dini karon godon dadin aga bor fofundi fa ba ha ngai wa ngai ko gno ngai ga jantano aran ji wala uno dinno nan ai fam kan irsan ne kulkir gote aga cindi toyan gar mor garan garan sanne kulara mi to toyan da kwa kire ko mudum bi ko matini ginen se binde aminatu ami nuwo nan kan gogo nindin kwa kira dum dum biyo <laughs> na begin kurono ai sun tinga kurono za 2015 2015 ka so misal ga jiri duno mm. nan man ma man kaman kulu ba da kan bon sibis eske ni tin mo sa kuno <laughs> ai tin din mo sa kuno ga mana kul kan ga kalan kan to kulna man kai ga kalan kan to total power no ame kulna man kai ga kurno yan hai kulna ska kalan kan to in kun ni gin gin kurono imadan ni famiyo sen sin da ba labari

de s'exprimer sur cette émission. Hamed Gissa, c'est le nom de l'artiste. On kiffe et tout de suite la suite. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, Hamed Gissa s'exprime. Vous, vous rappeler certainement de l'artiste, peintre, dessinateur, portraitiste. Il était sur l'émission Franco Aoussa hier avec la Miss Rim. On a parlé du parcours du combattant. Et à travers justement cette émission, il nous a dit qu'il a commencé ce tard à bas âge. Aujourd'hui, il est artiste peintre confirmé. Il fait la fierté de tout le Niger aujourd'hui. Ahmed Guissa, la machine te souhaite la bienvenue. Comment tu vas Ça va bien. Tu pètes la forme Ça va Ça va. Toujours en forme Oui. On était ensemble hier, on avait parlé un peu de comment est-ce que tu as débuté la chose, de quand est-ce que tu as commencé, de tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on va parler de tes œuvres. On va parler des portraits déjà des personnes influentes que tu nous as déjà présentées à travers les réseaux sociaux. Et nous allons défiler one by one. Ok, d'accord. Ton premier dessin, c'était déjà en quelle année tu disais Je me souviens quand j'ai publié mes premiers dessins, c'était euh, en 2019. 2019, ta première publication Oui, j'ai créé une page Facebook en juillet 2019, c'est ce qui m'a Oui. Ok. Euh, c'est en ce moment-là que je me suis reconnu euh, au public. Alors, Ahmed Gissa, alors un message à l'endroit de toutes ces personnes que tu as déjà décidées J'appelle tout le monde à, soutenir la jeunesse, la jeunesse engagée euh, comme moi par exemple, je fais le travail euh, parce que c'est ma passion. Je peux aller loin dans ce sens. Surtout avec votre soutien, on peut aller loin. On espère bien que le message n'est pas rentré dans l'oreille d'Issou. C'était Bébé Philippe, c'était la machine sur l'émission Tous à la Fada. Hey! C'était à l'instant, l'artiste s'exprime de l'émission Tous Fada du studio Kalangu. C'était Ahmed Guissa sur cette émission. Restez en notre compagnie, mesdames et messieurs. Cette émission est consacrée à la jeunesse nigérienne. Cette émission parle aujourd'hui du don de sang. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes dans l'émission Tous Fada. Je rappelle que nous sommes avec la Tata Fatih Lankonde. Docteur Bako, Docteur Agali et la, et la structure GMC aussi avec nous. Nous parlons d'un sujet sensible pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. Les jeunes face à la problématique du don de sang. Comment les encourager Voilà le thème du jour pour vous, amis. Une deuxième série de questions à nos invités s'impose pour poursuivre nos discussions. Pourriez-vous nous expliquer de manière schématisée comment est-ce que le processus du don de sang marche docteur bako shema na ga banam taisi to uh, don di shema kan ga sai en kati ai ga san bunse daga kuri hayan wa mata ga teda uh, eh, di kwanda bura doctor kwara da doctor di kan kuro gazi ga hamura e ga hantum gane wa kase nts ga kuro keki to ni di mu uh, di kaga keki da sino isano borsi isano a sino lokaci foyan e gane ko gini borai samba imka imkurka iga son kurka yango matana ga teda kurka yan womat ka ga teda dabortun ni ka CNTS manti a'a zanika igsambu imkoi imin da fuwara im dabu im kuro kano abda kadde da doktor dinin amin ga han banu guna hal lokaco kan ranika ni ga han bano ginno fonda kan gana im kuro zan manti tim kuro ka hinna ni gaba iga ba bora kanga kanga iga kuro ka anga mu im hagoi daga mu ona yan ganna fono me misali ge ge gamba no guni sai. kadda dinin nin guna gina oh. hanni ga han bano gane im kuro kani dillaru yan foga ga gice sai ko ga bon safa wala to jona ma fa ma fa oh wadin banda e ga kuro ka da doctora ne o taliku sino e ga koi e ga kuro ka wodi ni gine prelevement dina prelevement wote e in kuro ka amma banbo bo to kala di ye manti kuro sambu sambu ko ga dan borfo gano kala dai di na analyser bumbo gina hali gas stoke ka di na guna gadi kurokika allah mangi eh, kwaye zayen sara kan igi hinga dan ga kuro fondara vih sida ya eh, hepatitis ya eh, syphilis ya wadin yankulu igi hingi dan ga kuro fonda ga kadde dina kuro guna kadde na ba kuro bano guna bano guna no di moni di fonda no ino borse kan nin dimbo nimin ga han bano guna zama ya moni ga tenisi dina te habu hin kabanda ni ga yakka gin resultat ki nan ni chala mo masalan kainu me doctor agali irma agali mo tonon dirse ga tonton dirse o fono wo wodin bo irma nan kamme docteur bako ka ne prelevement wo inte in kuro gune to isto ka ndu conditionnement o mat kinana ga teda sangu kuro de ka ay jona ni no ay nyes ga hinne ne ginga da wolmo bindi bor fon gengen na fanda kan ka nyese parce que regardez a plus a moins a plus o est-ce que bor kul gingu tun bor fo kur kur te bor fo se wolmo bindi de bangu kuro ka kala nyeso a a sanga matlakan ba ko na cida wat kai na kuro ka yango kan sigene prelevement o dinete kuro ago koy e laboratoire donc labo no hino iga analyse te analyse ke te kan no iga to kuro gune gunenge ki gite ra ago wakan ci kan gati groupage sangengo sangi group sangengo ka sangi budo go bay groupage sangengo nga gati kan muna da mai zakul gwanda ya le system second e eh, wakin si gane system abo mana abo wadin banda igene ya un notre système un autre sous-groupe qu'on appelle le système Rhesus maintenant igu wodin gune da dore yan ba ce kan yage gun borga sanga sin da sida na da syphilis da hepatit B wal na da hepatit C zam dore no kan di go boraga isinga sambu gadan borfoga ya cenci den donc dinu gune lo no gati labo ino wato kan gunyongo ban ita de kan kuri wane wo group wane no ga yega de kan kuri wane wo posh wane wo malati kulno saga ngono gati iga acheminer conservation wo do son c'est-à-dire c'est prêt nangu fo kan signe distribution to distribution do distribution ngodo nga gati kan mata kan ba ko ci da za sentena shenno sentena puisque docteur kwara kan do malade go puisque kuri manti docteur kwara sonda hali mission go sentena na sanne fo ci kan bo ay ba ay mutu sanga mata kan sur les réseaux sociaux bor fo gutun amne inga nyaiza filana groupe ya cincin no gase a gono da go kane iga ba se kuri e, donor to wadin mbo hanfo mushkil no kam bore gete bor fo singutun de particulier ne ni borani ko koche chase kuriya cincine oh. docteur kwara no ga envoyer maintenant docteur kwara haywa tire isi ka distribution no igo distribution dika iga sambu tire imu gone group yakin filan no docteur kwara yakin cina ha igu gone stockage ora est ce que groupe one gono da gono iga sambu im servir borase imu che ambulance akan ka wal mo docteur akan ka kan ka te eh, concentrateur ga haywa ceci im sam conservateur im sambu imnase am koin am koin da elector kwarara de ga wata din igi hinga dan borase to oh. ay man sanu docteur agalde hajja fatlan konde aran to de zal misali ga mat ci jiru wocin iddu karan gu garan kurono hajja ay aran hasan nifo est ce que aran kuro de aran go be fondo de fondo karra ago furo est ce que nga bay boryen mo est ce que arna bor boryen mo mo feri pour que imka gangay kurono mat karngo aran kureno question hin kane ga aran sa haja eh kuro din ban ganu naga fatta dai ko no fatta dai no hukancin di subor gona wadin wa subor gona to ngai no ga bai kware ul kanga ga ha ngai no ganu ni woni ban gano ni woni ni goyo banna to eh ni ne bor na ayni bo ngay feri imka no kurum mm. newo aina wai kan yan handu ta ci ka handu ta ci iga ka gano mhm. aini margo irte assemblée general mais mhm. ir man da ir birma association teno ai wo dai ai mana ai mana haya no gabe yi gana to in kuna ifo kar ma no gabe mai anya za da karan gogu kuro no in kuna Niger me ameno goga hanganir se a travers le karan si radio partner du studio Kalanko son kuna emission o bonwer ga ba an kun kunja da ran masingi zam kuro ir er kul ga bai matkan no kurigi inga dai ba funai gine kaya kaya wudi hali gine a filanu kuro goga ban kalim na ko jangu fundo du kuro gogi senti de samdo no kunja da ga bori maja aga boriya ay hmm. ay kay dai notin ay kay notin donc après hmm. ir gudu aran labari hmm. ir mor sina mat kan dar no bore gande mi koragi ge ter mo ko ir sina ay nya fati lan konte aran no ga artiste accueillir artiste mo karanga accueillir ir dangir bongaira no kan telanir go gune ay go gun na ma na ma go telara zai go kaina in ne ka gurgugun kala to nan kan sannai bu mori tumba pun pulonde o kanchi ndir savay aizo ay ga turnga dira suranya ato ah, donc so, foron ba imite nima altesa no se gurma chinga to nimba ni songa tous à la fada Yapu. yapo mba hani nin chami altesse la mère on le kiffe tout de suite la suite au fait je voudrais parler d'un phénomène destructeur aussi destructeur que toutes les guerres sur terre plus brisque que Ebola, plus lent que le VIH-Sida, plus pressé que la diarrhée, aussi négligé qu'un retraité français. Les accidents de... route. Estimativement et approximativement, selon les chiffres, 1,2 million de personnes meurent par an dans les accidents soit 3 000 personnes par jour, dont 2,8 personnes par minute. Toutes ces scènes pitoyables qui envoient l'homme à l'hôpital, de l'hôpital au fauteuil et souvent pire au ciel, sont dites au fait que nos cœurs À l'instant, c'était donc Altesse Islamère proposée par la Tata Vatilan Condé sur l'émission Tous à la Fada. Cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Nous sommes pratiquement à la fin. Et c'est Altesse qui va annoncer la chronique de l'émission Tous à la Fada. On kiffe la chronique de quoi parle le texte sur l'émission Tout ça la Fada et tout de suite la suite. Amis de l'émission Tout ça la Fada, le thème de la chronique de ce soir est Covid-19, l'OMS plaide pour un accès équitable du vaccin. Eh bien, partout dans le monde, c'est la course au vaccin contre la Covid-19. Près de 40 millions de doses du vaccin ont été administrées à travers certains pays du monde. Cependant, les pays riches se taillent la part du lion dans la répartition de cette dose, à en juger par le décompte réalisé par l'AFP. Selon cette agence, 11 pays concentrent 90% des doses injectées sur lesquelles 60 pays ou territoires regroupant 61% de la population mondiale et qui ont lancé leur campagne de vaccination. Mais dans cette course, les règles de solidarité sont mises à rude épreuve. Pour le patron de l'Organisation mondiale de la santé, le monde est au bord d'un échec moral catastrophique par rapport à la distribution de vaccins anti-coronavirus. Et l'Organisation mondiale de la santé d'appeler les pays riches à ne pas s'accaparer du vaccin et à en faciliter l'accès à leurs voisins pauvres. En attendant, chers amis auditeurs et auditrices, dans cette course au vaccin, une seule règle prédomine, c'est chacun pour soi pour tous. C'est à cela que nous assistons en ce début d'année 2021. C'était donc la chronique de l'émission Tous à la Fada du studio Kalangu, Ladies and Gentlemen. nous sommes à la fin de l'émission. Et qui dit fin dit dernière partie. Vous suivez tous à la FADA, votre émission dédiée à la jeunesse. Et nous discutons sur le thème Les jeunes face à la problématique de don de sang. Comment les encourager Arandi émission aux jeunes encourager, encourager fondement. Eh, wala jeune aram waram sed bandu fa nan kulko orgo misali ga agades tawa tilberi nyamay kolo torodi sai zender wallahi wu fatagaron korono aram du fondiyan fa ba hajiya dir nara ha sanni fono go aran se misali ga masalan da masala kanyan aran du no ngoga ifono irima irma hanse pour que irma majon ne kulu mobilize wani niger talato kulu mobilize in fatagin ga kurono to aizo zo ai kai gice su hala halaran duka dan wala walaran su duka dan to irga dan zama bore kan ga hagwai da goyo bumbo to ngai no sigin ngai goyote ha wa hangan fa isigin ngai goyote loktore ngai no ay gogo i gogo ma agogo chela karkar ni faham mm. ifo se ne wo duborka ni wo borta jino ahibe imine zani furni kaga borgar ne nen se ni ino non himgo furo ni hari ne himgo koy sanga ni chi ni ga bum bono du borka ne ga tabar tabar ko ne tabar tabar gi yan ga an kunirum du solution imu du solution docteur ba ko na mawal sanno ma tona de mese liga mese li ni go mawal oh afono ya hin kanta mhm. aran dir go ne wadi go salam ta goy non gudo no irgo aran naran goy nan aranka bora kan gobe ne a hima ba a makano gugun gidi ifo no borai wo goga ne wo deni borano eh fayda fayda fayda fayda faran sai deni go gote merci yadin ga in gai bumbo im ga kai aiwo dai kane wat kule gi salan no borano ma wala anya son ni faham irto emission go baran tam ni ta il faut kula sara oh. docteur bako le don de sang est donc euh, on l'a compris un vrai problème de santé publique

no yango kuridu yango fondara wadin de no irmo furtage irtun irni irga kande ir wani kamba ga kasina kanga na irin bonga borai bonga feri irmo furtage ce ga ka eh, kurno yango ga an gan kain fo din nan ni cala mom salamme zama emission go banan tanirgo agali qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché parce que du son jeune igu furi igu fatta kambai go isa ci go ce bangai ningai kurono to eh sanga da irwane mission kan irnir bonno c'est-à-dire ba ko ne ci anay ro docteur yanno irin bono go kore tire hantum gande ko sentes ga gace cirse to donc hayedin go haykara puisque le plus souvent dir samba et er di kan igner se asino oh. asino eh enfant ne irim ne famille se famille mka famille mm. ginga ba koy 48 heures après enfant irmondo donc wakana iro ir furo fonda rano irne irmu koy irmu bodir bon irmu famande bodes kalker ka irmu boda newo inir forme ne o CNTS ir du formation après ir bay matakul kano CNTS go te da ir ye bay gatonto ir won bere zera kan gerse kuribo Samira de James un dernier appel à l'endroit des sceptiques oh. manti de bora bora bumboda du misala adu problème fo waton cinno bor kaneni mino mm. tun hinayo abaganji jihau din no hunkuna a hingate ne ko handu fo kurodini goida gidan ni borasi a fono ya dingo kurno ni boda ni ga hamu a bano gu tonton ni ga hamu gu dono kurum fattaga yanin ga hankan ni te accident ni kuro sadin da na yega ka hmm. araman dino larabai an fɔɲɔ di jɛn tɛ i gine yimi ti se sen ye i ka kuri ka i ka irvoila tohilifo dangi kuro ka kuro din ka i ga ka ga furu dini i fo se kandisi ka ga nu an fo nafa borbor bono gine se nga i ga koi kuri ka nga i ga hamayira amma iga munu ma isinga kaga sentes ga kurunu iga dino ka ganni chalamu tonton bore kanga nga kur kanga ga mora ga mun ifo no no ga no ise imkane o degu kuro no wol mo biso be kuro mun ayo che mo ke ti se gita to imkanongo kurono ai man di kuro munyango na fakan naga hansisi amma di ka di ni kurono agin gita ima bu ima dan iborsi igin gadan ni chorsi igin gadan ni ze sai ni da ba labari to ngo kai gita ingano bor kulno himgaka gu kurno nango sanno na fam neme ni banandi misuli ni nirga banta les jeunes face à la problématique du don de sang comment les encourager on est irtamono wala Sanifono no gonda no gonda niger jeune kulka yangoge émission o hankan pour que nemi bonge feri et me di kurnoyan nafa émission tout ça la fada kuro no y'o ala gonda na mu zama de borno kuri borbobo no fundi no ni faba an fangite kam boramu no hun kuna asuba a kuro ni ge da se de kuro din sino ndi boraga jangu fundo no wodi banda kuro de borno fure no bor su fure bobo no kam ne won dunyo isinga bon borsi de man ti borfo no no kuri bor mo si du kuri ke wagati wor kul kan gonde ga hambani wodi bandu kuro hali ga sam bor se manti akinno ga sam kaldi gun halni ga hamu agin kuro no yan wala sin da sinin iginen se sino kuri to kewo kai gite de no kemo kan arante irgi mil kamun furo luto hangara neno mashino nganda chai gene aranse ir ban kalir da nir garo fundi irmi charko bai no ya ga yaga da aran sai sanni zitaji hey